وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يقول ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى ندب الله سبحانه وتعالى عباده إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى لين القربان وقال عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله سبحانه وتعالى أمر الله تعالى عباده بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها أيها الإخوة المسلمون اعلموا أن للجنة أبوابا أبوابا كثيرة وقد ذكر سبحانه وتعالى من هذه الأبواب في هذه الآية الكريمة منها وصف الله سبحانه وتعالى أهل الجنة بالتقوى وهي التزام بأوامر الله واجتناب نواحي ومنها الإنفاق في وقت الشدة والرخاء والمنشد والمكره والسعة والمرض وفي جميع الأهوال وأنهم لا يشكلهم أمر عن طاعة الله سبحانه وتعالى والإنفاق في مرضه والإحسان إلى خلقه من قرباتهم وغيرهم من أنواع البر ومنها كظم الغيب قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم ان رجلا وقال ابو هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب اخرجه البخاري والترمذي ومنها ومن أبو أي ومن أبواب الجنة العفو مع كف كف الشر العفو مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في انفسهم وهذا اكمل الاحوال قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى اخرجه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ومنها اي أيوة ومن ابواب الجنه الاحسان وهو نوعان النوع الاول الإحسان في عبادة الله فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عند مسلم أن تعبد الله بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والنوع الثاني وهو الإحسان إلى المخلوق وهو إيسان الخير والنفع الدنيوي والديني إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم ومنها التوبة والاستغفار إذا صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم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 Allah tabaraka wa ta'ala ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga wajen ubangijin ku wa jannatin aqdaha as-samawati wal ard da aljannatai ma'ana da aljanna wacce fadin ta ya kai fadin sama da ƙasa wannan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iddan lil muttaqin Allah ya tanade ta ya tattale ta dan bayan Allah da suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya fara gaya mana ayyukansu hikimar gaya mana ayyukansu shine dan mi koyi da irin wannan ayyuka din Allah ya ce alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra su ne waɗanda suke cikin ciyarwa a lokacin yalwa da lokacin kunci sannan wal kadhimin al ghaiza su ne idan an kusasa su sai su rike wannan kushin nasu sannan ce wal afina lin nas su ne masu yi mutane afwa sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ladina idza fa'alu fahishatan su ne wanda sun aikata alfasha aw an fusau, ko sun zalunci kawukansu su aikata ba daidai ba zakarullah sai su tuna Allah idan sun tuna Allah yana kallon su suka tuna sun yi ba daidai ba to abin da za su shine fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubin su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah kuma dama ba wanda yake gafarta zunubi sai dai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba za su toge su ci gaba da abin da suka aikata a baya ba su ci gaba da yi yanzu alhali suna sani sai sa Allah ce waɗannan su ne sakamakon su yake wato gafara ce da aljanna daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kuwa al-imamu ibnu kathir a cikin tafsirinsa dan ya matso mana da ma'anar wannan aya kusa sai ke cewa wannan ayar abin da take nuna Allah yana nuna wa bayinsa cewa su ringa aikata alkhairi bayan aikata alkhairi su ringa yin gaggawa su ringa yin gaggawa wajen samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah zaka samu kusanci da shi ne ta hanya biyu yin abin da yake so da kuma barin abin da baya so anan zaka samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuwa Abdurrahman ibn Nasir Sa'di a cikin tafsirin sana Taysimi Karim Rahman yake cewa Allah ya umarci bayinsa da yin gaggawa zuwa ga gafara don kuma su riski aljannarsa shi subhanahu wata'ala wanda faɗin aljannan ya kai faɗin sama da ƙasa to ya kuma ke tsammanin tsayinta haka abdurrahman da nasir sa'id ya ce a ƙa'ida tsayi ya faɗi yawa tsayi shi ya faɗi yawa to faɗinta ya kai sama da ƙasa to tsayinta kuma yaya yi mana guri ne mai yalwa da ɗan adam zai shiga yalwa ta ko a gidan duniya in Allah ya baka gida mai yalwa sai ka kana jin daɗi kana samun kana yin abin da wato kana walwalawa a cikin rayuwa a ce ka samu gidanka yana da yalwa bayan gurin kwanciyarka bayan na iyalinka bayan gurin fakin motarka bayan lambunka kuma a ce gidan mai yalwa ne lalle wannan ya fi gida mai kunci to Allah ya tattali wannan aljanna ne don wanda suke jin tsoronsa su ne wanda za su cika wannan gida na aljanna kuma ayyukan jin tsoron Allah su ne suke kai mutum zuwa ga wannan gida duk abin da aka ce in ka aikata tsoron Allah ne to shi ne zai kai ka zuwa ga aljanna Allah ya samu na cikin aljanna ya yi kuwa ku sani aljanna tana da kofofi da yawa Allah ya ambace su kofofin a cikin wannan ayar wannan ayar da makaranta da suke cikin suratu ali imran to Allah madauki sarki ya ambace su na daga cikin wanda Allah ya siffan ya ambata shine a cikin ayar Allah ya siffanta cewa ɗan aljanna masu jin tsoron Allah ne ma'ana ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake da tsoron Allah da haka lallai abin da ya kamata mu dage da shi shi da jin tsoron Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala shi ko yin tsoron Allah shi ne lazimta umarnin Allah Allah ya ce kada kai gaba ko kada kai gaba Allah ya ce kada ka ci haram kada ka ci haram Allah ya ce kada kai zina kada kai zina Allah ya ce kada kai luwadi kada kai luwadi Allah ya ce kada ka muna wa iyaye kada ka na musu Allah ya ce kada ka na makauta to kada ka na musu duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni yi sallah ya azumi yi zakka yi zumunci je masallaci duk wannan umarni ne in kai riko da su Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya ka a cikin masu tsoron Allah waɗanda muka lissafa wanda ya hana ka kuma in ka hannu to lallai kana cikin masu tsoron Allah shi sa suka ce ita takawa shine imtifalul awamir wa istinabun nawar ne ka yi riko da umarnin Allah ka nisanci hana-hanin Allah wannan ne jin tsoron Allah bayan wannan ba wani abu da ji tsoron Allah ba wani bawa ya ce shi tsoron Allah misalin mai tsoron Allah shi ne kamar mutum ne yake tafiya wurin da yake da kwalba da kaya in ya caji ya saka masa sai ya duba sosai ya lura sai ya sa inda babu kwalba ba kaya in ya ciro wannan masu ya duba to haka ake so ka rayu ma'ana kullum ka dinga duba nan akwai haranci a babu to bari nan kwa Allah ne ya umarni shi ma bari ne. nan Allah ne ya hana eh Allah ne ya hana tunani sake shi wannan shine jin tsoron Allah kuma wannan jin tsoron Allah da shine idan mun samu rayuwar mu za ta kyau shine Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da mutanen gari za su yi imani su tsoron Allah da mun bude musu albarka sama da albarka kasa amma sai dai sun karyata shi sa muke kama su da abin da suke aikata wannan rayuwar da a ce akwai tsoron Allah da ba za a je inda za a je ba da mu zo nan inda muke a yanzu cikin wannan hali na kunci na damuwa inda a ce akwai tsoron Allah talaka bai ji tsoron sa ba haka mai kudin ma bai ji ba haka mai mulki bai ji ba haka sauran mutane ba su ji ba to ta za a samu walwala da jin daɗin rayuwa ta yaya abubuwa da yawa ana sane suke lalacewa yanzu kar ko magana dala kawai dala na kuma waje ake tafiya da ita ba ba wani abu ake yi da ita ba mutane ne suke siya a cikin gida su je su tare ta su koye ta amma kalle take tafiya tare da cewa tana da alaka da rayuwar mu. shi sa yanzu idan ka sai abu jiya naira dubu biyar to yau za ka tafi kai wa kanka adalci ka tafi da dubu biyar da ɗari biyar ko dubu shida dan za ka je ka tattaka a kasuwa ba wani abu da ya taɓa yin sati akan farashinsa a halin yanzu amma da mai she mu izina mu koma ga Allah ba canjin shugaba a Najeriya ba zai taɓa gyara shugaba ba zai gyara Najeriya ba 2015 aka tafiyar da Goodluck Ebele Jonathan aka ce shine Boko Haram shine matsalar Najeriya shine kaza shine kaza sai ya tafi sai Allah ya kawo Buhari Buhari shi ma zai shekara takwas ɗinsa kullum banda zagi ba abin da yake karba a wurin al'umma kullum banda criticism ba abin da yake nema yake samu a cikin mutane sai Allah ya kaddara wata shida da suka wuce ko biyar ko wani a mace haka to bari ya tafi amma dai har yanzu kuma ba ta canza zani ba balma daga zamanin gullon zuwa zamanin buhari wahala ake ciki bayan buhari ya gama zuwa yanzu wahala ta karu to ashe ba canjin shugaba bane zai ba mu mafita a wannan al'umma abin da zai ba mu mafita shine komawa zuwa ga Allah values dinmu mutuncinmu da darajarmu irin na da ya dawo ƙaramiya ya rinka ganin girman babba mace ta mutunta mijinta na ƙasa ya girmama na sama na sama ya tausaya wa na ƙasa amma zai da ake rayuwa na ƙasa kowa yanzu bai wuce a zage shi ba kana shugaba za ka sami yara 'yan shekara 17 18 sai tsitsi ne ma albarka in ka faɗa abin da ba ra'ayinsu ba kana shugaba kana malami sai ka sha zaki ba za a girmama nauyin alkur'anin da ke tare da kai ba da nauyin hadisin da ke tare da kai ba za ka sha zagi da wani ma sai ya zagi mahaifinsa ko da da fake wata wata hanyar ne sai ya zage shi kuma an cutar da mutane an koya musu biyu sai a ringa cewa wai manya suna yin laifi to da can ma gama manya ba sa laifi tun da aka somi duniya manya suna laifi amma sai a rinsa ido daga laifinsu sai a girmama su sai a mutunta su sai ga duniya ta tafi daidai dan kai ma in ka girma tare da laifukan ka sai na kasa da kai su girma ma ka su mutunta ka amma ba wani dan adam in ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani dan adam da baya ne ba wani dan adam da baya ne. amma sai a zo amma wata falsafa a ce ai malamin ba na Allah bane to kai na Allah ne ai da kai na Allah ne da Allah bai jarrabe ka da malaman da ba na Allah bane ka dage ka zama na Allah sai Allah ya haɗa ka da shugabanni na Allah ya na ka da malamai na Allah yana kada iyaye na Allah ya amma kai din baka zama na Allah ba baka iya karatun Qur'ani ba baka iya hadisi ba baka da tarbiyya abinda ka kadai ka iya yi ka kware akai shine zagi to ya zaka ka kamar ci gaba da irin wannan ya yan uwa iya daga cikin hanyar shiga aljanna shine ciyar da dukiya a lokacin da ake cikin yalwa da lokacin da ake cikin tsanani dan abin da Allah ya baka in yana da yawa taimakawa mutane da yawa in dan kaɗan ne taimakawa mutane kaɗan a cikin tsanani da yalwa a ringa taimakawa Allah yana son mutum ya ringa ciyar da dukiyarsa Allah ce duk abin da kuka ciyar na wani abu to Allah ne zai mai rawa shi sa ya zo a cikin hadisul qudus kullum da sa mala'ika yana fada Allah yana yana fada kai hadisul qudus ya ibn adam anfik unfik alai ya kai dan ciyar da dukiyarka ne kuma sai in ciyar da kai shi sa an ka bada kadan sai ka bayar da yawa shi sa kullum mala'ika yana nan yana ce Allahumma a'ti mufikan khalafa ya ubangiji duk mai ce da duk ya sama masa wa a'ti mufikan talafa duk wanda ya rike zan mara marauci ita baka kowa ya ubangiji lalata ya kaka sa mata albarka ya kuwa lalle wannan yanayi da muke ciki yanayi ne da zamu rinka kallon waɗanda suke da damuwa a cikin mu ga zanto cewa muna dan tausaya musu daga cikin abin da Allah ya ba mu wannan yanayin kowa yana ciki kowa yana cikin damuwa yar bukatar da za ka iya yi da ba lallai ne yanta iya yiwa amma tare da wannan a cikin ido aka ce akan yi tsawarya ko ɗan kaɗan ne wa da wani ɗan kaɗan ɗin da kare na to wani shi yake bukata ɗan kaɗan ɗin da kare na wallahi wani shi yake bukata yanzu za ka iya samu a cikin mutane wanda yanzu an yi wata ɗaya cir a gidansa ba a yi cikakken abinci ba in na ce ma cikakken abinci shi ne abincin da uwar gida za ta ƙoshi shi ya ƙoshi yaran gida su ƙoshi kowa ya ya ƙoshi da safe da rana da dare wallahi wani an fota ɗaya ba haka a gidansa wani ma cin ne ya hana ya fito ya roƙe ka amma in kana da hali taimaka kai ma sai Allah zai taimaka ma agaza wa wani kai ma sai Allah ya agaza maka ya uwa lalle mu ciyar da dukiyar mu cikin yardar Allah mu kyautata wa halittun Allah da kuma dukkan wani aiki na karta abu na uku da zai kai mu aljanna shine kame fushi in kana mu'amala da mutane dole wata wani zai ma ba daidai ba dole wani zai saba ma wani zai ma ganganci wani zai ma reni amma in ka gintse fushinka to wannan yana kawo kima da daraja a wurin Allah dan Allah sai salama ya ce ai ba wai gwani ba wai jarumi bane wanda zai fada da wannan ya kayar da shi ya fada da wannan ya kayar da shi ya fada da wannan ya kayar da shi wannan ba jarumi ba ya ce jarumi shine mutumin da gashi an masa abu ya yi fushi amma ya rike fushin nasa ba zai yi wani abu da zai zama mummuna ba zala ya ce laisa shadidu bi su'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa wani bawan Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah yi min wasiya manzala ya ce la taghdab karka kuskura kai fushi saboda fushi daga shaidan ne kuma fushi yana sa mutum ya je ya aikata abin da zai dada sani wani ya yi fushi ya je ya kai matarsa duka ta bada ta mutu wani ya yi fushi ya je zai kai wani duka dukan da bai kai ya kisa ba amma mutumin ya faɗi ya mutu kuma kuma ba ruwanta da wannan ka riga ka yi kisan kai za a kama ka a matsayin laifin wanda ya kisan kai fushi na sa ka yi abin da kuka ba daidai ba ne shi sa da ya ce yi min nan ya ma'aikin Allah ya ce kada ka yi fushi ya maimaita ya ce ya ma'aikin Allah ka yi min wasiya na ce ya ce kada ka yi fushi ya ce ya ma'aikin Allah yi min wasiya ya ce kai bawan Allah kada ka yi fushi saboda fushi yana jawo fitintunu da rigingimu na da na sanya Allah ta'ala ya tsare iya daga cin abin da zai kai mu aljanna shine kame ba na mu kame kar mu ringa mu kame sharrin mu daga mutane ba na kar mu ringa cutar da mutane kar ka yadda ka zama sanadiyar cutuwar wani dan adam kar ka yadda kai wannan dan kana da mulki kar kai wannan dan kana da ilimi kada kai wannan dan kana da kuɗi kada kai wannan dan kana da wata dama a rayuwa kada kai wannan domin yana daga cikin abin da Allah baya so shine ka cutar da wani dan ka fi karfinsa ka cutar da wani dabba yadda zai da wannan za ga ai hukumomi hukumomi na ƙasa da hukumomi na jiha da hukumomi na local government sai sun ji tsoron Allah domin ɗabi'un waɗannan hukumomi shine cutar da mutane ba dare ba rana duk wanda ya samu dama ya cutar da ɗan uwansa yan daga lokacin da aka yi daga lokacin da aka ce tun 2015 zuwa yau iya shekara takwas da gwamnatin 2015 ta yi allah ne kaɗai ya san musulmin da suka cutu ko mutanen da suka cutu da aka zo 2023 a may 29 an canza gwamnati in za ka tsaya ka yi nazari da gwamnatin ƙasa federal government da state government da local government in aka ce ka lissafa mutanen da suka cutu saboda zuwan waɗannan gwamnatoci ba za ka yi kirga ba ba za ka yi kirga za ka yi adalci ba za ka yi kirga ba kuma Allah ya hana ka cutar da wani kada ka yi sharri ga wani in ka raba da wani da abincinsa sai Allah ya raba ka da abincin aljanna in ka raba wani da sana'arsa sai Allah ya raba ka da jin daɗi da walwala ya raba ka da taka sana'a in kana ganin ka fi ƙarfin wane to kai kuma Allah ya fi ƙarfin ka da haka ka kame karka cutar da mutane abin da aka sani shine ku amfanar da mutane shi sa da aka zo fassara ayar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne kasance al'umma da aka fitar da ku dan amfanuwar mutane sai aka ce wannan al'umma ce mai alkhairi dan amfanar da al'umma mu al'umma manzala sai salama abin da ake so mu ringa amfanar da mutane amma gwamnatocinmu da yawa da babu zalunci da babu cutarwa da cikin mahalin da muke ciki ba za mu da cikin mahalin da muke ciki sun kafa kansu shi sa da daɗewa zamanin obasanjo akwai wata fari da waziri da ta rike efcc ta ce ai shugabannin najeriya ya kamata duk wanda zai fito takara ko za a bashi appointment ya kamata a ji a mai gwajin kwakwalwa saboda mutum ne zai zo ya sace dukiyar mutane ya ɓoye shi mai amfana ba ko bai bari an yi wa mutane abin da ya dace ba in kana so ka rayu Noman rayuwa nawa ne ishe ka zai wala ka mutum da 10 biliyan zai iya rayuwa da kuɗi sama da 10 biliyan sai dai in ba rayuwa bukata ba gida nawa za ka siya motoci nawa za ka siya Sitira nawa za ka yi jari nawa za ka yi amma mutum ɗaya sai sace tiriliyan miliyan dubu ya sace ko kuma ku zo ku shiga walwala ku shiga haƙula kuma abin da ya fita kai shi duk wani shugaba da ka sani duk cutar da zai duk rashin mutuncin da zai sai ka samu talaka ya je na kare shi a rediyo sai ka samu talaka yana cewa daidai yayi kaga wannan al'ummar in dai da haka za mu rayu to akwai damuwa to wajibi ne mu kame sharrin mu daga mutane kar mu dinga cutar da al'umma kar mutum da aikinsa kai ma wata rana sai Allah raba ka da naka kar ka mutum da sana'arsa kai ma wata rana sai Allah raba ka da taka sana'a kar ka mutum da rayuwarsa kai ma wata rana sai Allah raba ka da rayuwarka ka ce baki al'umma ka sa su akan hanya ta daidai sannan mu ringa yin afuwa ga mutane eh tabbas kana mu'amala da mutane za su cutar da kai to iya daga cikin hanyar aljanna shine yi wa mutane afuwa shi sa Allah ce wal afina anin nas ya inganta daga hadisin muslim daga Abu Hurairah manzala salama yake cewa sadaka ba ta tauye dukiya dan kana da kuɗi kana yin sadaka to dukiya ka ba za ta tawaye ba sai dai ta ƙara albarka sannan abu na biyu a cikin hadisin shine wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza duk wani bawa mai yi wa mutane afwa in sun cutar da shi to babu abin da Allah zai kara masa sai buwaya a bayan ƙasa wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza sannan ya ce man tawadu alillah duk wanda ya kaskantar da kansa dan Allah ba a san mutum mai jiji da kai ba a san mutum mai girman kai ba a san mutum mai daga kansa shi sa Allah ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wancan gidan da lahira aljanna kenan muna bayar da shi ne gawa ga wanda ba sa nufin girman kai ko barna a bayan kasa da haka yana daga cikin hanyar shiga aljanna kada kai girman kai shi sa annabi sallama yake cewa mutumin da yake da girman kai da kwayar zarra ba zai shiga aljanna daidai da kwayar zarra mai girman kai shine bakarul haqqi wa gamtun nas bakarul haqqi wa gamtun nas shine ka rinka take gaskiya kuma ka rinka wulakanta mutane da kuma wannan shine halin mu a yau kaga mutum ya take gaskiya akan ra'ayin siyasa siyasa ba da kowa sun ƙarya ce hanya ce kawai ta asace dukiya al'umma duk wani da ya zo ci makishin talaka yake wallahi ƙarya yake tun da za a gane makishin talaka yake ba ya gaya ma gidansa a ina yake da kafin ya samu mukami yanzu da ya samu mukami gidansa yana ina ina irin motarsa a ganta kafin mukamin gwamnati zo ci irin mota yake hawa dukiyar da ya tara biliyan kaza albashinsa ne ko kasuwanci ya samu in ba dukiyar al'umma ba ce Ba sai zo ya gama wai kishin talaka wallahi tallahi ba wani ɗan siyasa a zahiri kowa ya shi da yake yin wani abu don talakawa babu shi kowa yana yi ne don buƙatar kansa amma kai saboda rashin fahimta saboda rashin tunani sai ka zo ka ringa rigima da 'yan uwanka da makotanka da abokanka akan wani ɗan siyasa da bai damu da rayuwarka ba Ba wansu da kai bai damu da kai ba abin da ya sani ya za a yi samu ya za a iya gina katin gida kaza kai da yawan su ma gidajen da gwamnati take na gwamnati ne shi suke siyarwa kansu sai su zauna a ciki to wannan ina wani kishin talaka me da kishin talaka a ciki in kishin talakawa ake yi a zo a zauna a gyara harkokin najeriya da ana kishin talaka don allah za a cire subsidy mai yana 210 talakawa wahala suke sha balle an mai da shi 640 ko 650 in dai mutum ba kwakwalwar kifi gare shi ba ta ya za a ce wannan shi ne zai kawo gyara kuma da aka cire subsidy ana ziga talakawa a yi an cire amfanin gurin ku zai dawo don allah yanzu amfanin ya dawo amfani bai dawo ba waɗanda da suke iya cin abinci ne ma yanzu suka daina ci idan da unguwar mutum biyar ne ba sa iya cin abinci saboda yanayin najeriya don sun koma ashirin yanzu ashirin ne ba sa iya ci don ba za su fito su yi bayani ba ne amma kullum sai a gaya ma ana kishin talakawa ka kula duk shugabannin najeriya a federal government ko state government duk aikin da za su aiki ne da za su cire rabonsu a ciki babu ruwansu an gama aikin ba a gama aikin ba ba abin da ya shafe su bane ba abin da ya shafe su bane dan Allah haka zamu rayu kullun jiya ya fi yau kullun jiya ya fi yau kullun jiya ya fi yau haka zamu tafi a ce wai zamanin arne goodluck ebele jennifer a ce ya fi mulkin buhari wanda musulmi ya fi mulkin ahmad tinubu wanda yake musulmi a matsayin sauƙi da sauƙaƙawa wani wani irin mulki ne wani irin wani ina ake so a kuma da je to daɗin abu shi daɗin abu duk wanda zai iskancin sayi duk wanda zai rashin mutuncin sayi kwanan mutum dai a nan bat ma'ana an gama kirga dai kwanakin ka ran da kwanan ya kare ranar zaka mutu kuma ran da ka mutu zaka je gurin Allah kai wa Allah bayani duk wanda ka sa a musiba za ka yi wa Allah bayani duk dukiyar da ka sa ta haramu za ka je ka yi wa Allah bayani duk rashin mutuncin da kai kana mulki za ka je ka yi wa Allah bayani alhamdulillah da a ce ya duniya za a zauna da shi kenan an shiga tashin hankali amma za a je lahira kowa zai je girbi abin da ya aikata Allah ta'ala ya tsare ya uwa iya daga cikin abin da zai sa mutum ya shiga aljanna shine isani kyautatawa akwai kyautatawa kala biyu ne akwai kyautata tsakanin bawa da ubangijinsa shine ne Allah ya faɗa hadisin muslim muslim da cewa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka wa Allah kamar kana ganin sa in baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka haka ake so duk abinda da yi ka sa kai da gaske duk ibadar da za ka yi ka mai kyau ka nemi iliminta ka yi ta yadda ya kamata kuma ka tsantsance niyyar ka cewa dan Allah ne wannan shine isani ka bautata wa Allah kamar kana ganin Allah in kai baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka yanzu na tabbatar ma da za a ce gwamnan garin ya ba kwangila ya sa ma aiki kullum shi yake zuwa ya duba kuma shi bai ce ka ba shi wani abu a aiki kawai ke so yi kudin ka zai baka cip cip na tabbatar za ka yi tikanin aikin nan ka yi shi yadda ya kamata tun da yana da ci abin da sa an yi aiki ya lalace gwamnati ta ba da aiki waɗansu su koma sai su karɓo wani abu a cikin kuɗin aiki guri ne zai ci naira miliyan ɗari a fitar da ita a miliyan ɗari da hamsin to amma ya zama aikin miliyan hamsin za a miliyan 100 kuma ta wani guri daga bayan za a samu kwalitatif aiki amma da in kun duba da waɗanda suke da shekaru a cikin irin sittin 70 sun san cewa irin ayyukan da ake yi da ba su ake yi yanzu wani aikin an yi shi yau sama da shekara arba'in amma yana nan amma yanzu a zo a yi kwalta shekara ɗaya shekara biyu shi ta lalace haka muke rayuwa kuma abin ta kai ce ga duk masu kare waɗannan shugabannin fatalka ne wani ma layi tallahi ko abinci bai ci ba amma zai zo ringa sai wani sai wani in ka ce wani nan yayi kaza yi kaza ba daidai ba to ka jira zagin da zai biyo baya la'alla ma ka fi shi alaka da wani Allah ta'ala tsare ihsani kala biyu shine tsakaninka da bayi nan ma ana so kyautata bayi ta hanyar mai sadar da alkhairi da amfani na duniya da lahira zuwa gare su Da tare musu dukkan wani sharri na duniya da lahira duk abin da kasan zai amfani bayan Allah ka musu hadisi bayana mana hatta dabba ana mata isani wajen in za zaka yanka ta aka ce kai mata isani menene isani abun yankan ka samo mai kaifi kai da kana yanka nan take za ta mutu kar ka je ka samo mara kaifi ta dirzawa tana shan wahala wannan ba isani bane cutarwa ne addinin da ya ce ayo dabba isani wajen yanka ta kar ta sha wahala ubangijin da ya ci ai wannan dan Allah wannan ubangijin zai yadda a zo a sa bayansa a cikin wahala kuma ya ce daidai ne ba daidai ba ne shi sa duk abin da aka yi na ba daidai wajibi ne a ɗin mata fito ce ba daidai ba ne wajibi ne lokacin da aka yi guso a kano ni na fito na yi bayani ba zagin da ban sha ba amma bai dame ni ba da karshe da aka je kotu ba an ce a biya 'yan kasuwa biliyan talatin ba doka ne bayani ni laya ne na san dokokin najeriya na tabbatar wannan abun kuskure ne kuma na fito ne bayani amma yara wanda ba su karatun addini wani zamani sai zagi amma da aka je ai ta tabbatar an yi kuskure kuma kotu ta ce a biya mutane kuma dan allah mutane nawa ne suka shiga bala'i saboda wannan musauri kawai dan bai zo kanka ba sai ka ce daidai ne kawai dan kana jam'iyya kaza sai ka ce daidai ne wannan yasa duk gwamnatocin da ake cutar muske cutar muske wanda abin da ya kamata a yi akwai gurin da ya kamata a eh, wannan gurin a kwace shi a mayar da gwamnati akwai gurin da ya kamata nan gurin a rushe shi saboda an yi ginin ba bisa ka'ida ba duk doka ta da wannan amma akwai gurin da kai ma in ka dole ka bar shi domin an yi shi akan doka shine ka'ida kuma sai an karanta doka za a gane wannan su shugabannin Najeriya in dai talaka ne zai shiga wahala to su ba ruwansu ba damuwarsu yan subsidi daga nan da aka cire subsidi zuwa yau ai kowa ya gane amfanin subsidi kuma wallahi wallahi ba dan tsoro da suke ji ba wallahi fetur din da sai an kara shi bai tsaya iya inda ake so ya tsaya ba sai ya je irin 700 yanzu kalli dala ne dala dala a bar da ta fi dubu ba ta fi da asalin dala ba daidai suke da naira shekara biyar da suka wuce ko shida ni ina da case a kotu za a canja kuɗin wani client ina ɗari hudu da wani abu aka canja ta a lokacin ba mutane hudun suna kuka suna cewa ba daidai ba ne amma yanzu dala ta kai dubu ɗaya da ɗari biyu da su ma suna cewa da ɗari uku tsakani da Allah kuma a cewa wannan wai musulmi ne wani wani wani ticket wani muslim muslim wai shine ja wannan to ina musulunci a ciki addinin musulunci kunnu so yake a sauƙa mutane a daina sa mutane a cikin musiba a daina sa mutane a cikin bala'i amma an zo an zuba al'umma a cikin musiba da bala'i kuma ni ta kai na shine ga talaka da bai da ko sisi wai ya zo yana kare su bai fi san yadda zai gansu ba bai da hanyar ya gansu bai da hanyar su taimake shi amma shi ɗan ra'ayin siyasa ɗan aƙida to shugabannin siyasa ma gaba ɗaya ba su da aƙida duk shugabannin siyasa da ka sani akan wallahi bai da aƙida amma kure shi anan ga bai koma can ba amma kure shi a cikin gaɗin bai koma can ba saboda ya san ba zai samu ba kuma kai ka ka ka tsaya kana cewa akida ga akida ga talauci kaga ai bala'i ne zai biyo baya ai ko mutum ne yake da zazzafar akida addini kuma yake da talauci wallahi in ko bai to da sai an ka kuta ana magana cewa a arna ne kafare ne a arna ne kafare ne ga akida ga talauci abinda ake so shine a hada akida da adalci ga aƙida amma ga adalci shi sa addinin musulunci <coughs> ko mahaifinka ne ba daidai ba sunansa mai ba daidai ba ko makiyinka ne ya abu daidai sunansa mai daidai za ka fahimci wannan hadisin bukhari abu huraira manzala ya ce shi zai ringa raba zakatul fitri shi dan sai zo ya shiga mutum sai ce ba shi yana da iyali sai manzala ya ba shi a sai abu huraira ya ba shi in dai sai ya gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka yi na biyu annabi manzo Allah ce karka kara bashi da shedan ya dawo an uku yace bawan Allah ina da iyali ina da kaza ka bani wannan zakar ta da kai sai yace ba zan baka ba yace ina da iyali ina da kaza yace ba zan baka fa yace to zan biya ma wata addu'a in kai wannan addu'ar Allah zai aje ma mala'ika in dai ka zo kwanciya ka karanta wannan addu'ar Allah zai aje ma mala'ika ne gadin ka har ya waye wannan addu'a ba wata bace ayatul kursiyu ce abu hore da ya bashi wannan fa'ida sai ya ɗauki wannan zakatul fitr sai ya bashi da ya je sai ce da annabi sallama ga yadda muka yi da wannan bawan Allah ne manzo Allah ya ce ai shedan ne amma da haka sadaqaka da ya ce in mutum ya karyata ya karanta ayatul kursi Allah sai a je mai mala'ika ne gadin sa har gari ya waye sadaqaka wannan gaskiya ya gaya ba kaga shaidan ne ai san shedan makaryaci ne tantiri ne amma sai manzo Allah ya ce wannan gabar gaskiya ya gaya ba amma wa kuwa kazu amma cikakken makaryaci ne to shine adalci ba wai kalle kawai in tsane ka ba ka yi abin daidai in ce ba daidai ba ka yi na ba daidai ba in ce daidai wannan ai ba daidai ba ne wannan ba ƙauna bace wannan ba soyayya ba duk gwamnatin da ta zo kila za a ganci da wani alkhairi amma kuma kila tana da wani sharri da cutar da mutane to a yi mutane bayanin gaskiya a goyi bayan gaskiya a goyi bayan gaskiya Allah ta'ala ya tsare iya daga cikin abin da zai kai mu aljanna shine tuba da istighfar Dukkan mu masu laifi ne duk lokacin da mutum ya zai ce ma ainihin tsarkakakke ne ba ne laifi to karya yake a ranar ya ma karya ta farko dai duk kimarsa bai kai sahabbai ba sahabbai suna yin laifi kuma suna tuba balle mu da muka zo daga baya wanda rayuwar mu ma kana tafiya maza ga zinubi to da haka dukan mu nan masu zinubi ne me maganin zunubin mu shine tuba da istighfar mu rinka tuba muna istighfar shi sa Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum su yan aljanna su ne wadanda sun aikata alfasha ko sun zalunci kansu ta hanyar zunubi sai su kana Allah sai su nemi gafara kuma wani ihsani na Allah yau idan kai zunubi kaddara Allah ya kiyaye mu duka ba daya a ce kana da zunubi a gurin Allah na zina kana da zunubin kisan kai kana da zunubin kaza kana da zunubin kaza ka tara zunubai da yawa sai ka ji cewa kai ya kamata ka tuba ka koma ga Allah tuba na gaskiya sai ka tuba a gurin Allah to a cikin kyautatawar Allah saboda Allah so yake kowa ya shiga aljanna a cikin kyautatawar Allah duk wancan zunuban da ka dauka na zina na kisan kai kaga kaida ai a tunanin ka tunda ka tuba shine a shafi a ce baka da zunubi baka da lada haka ne ko baka ba mm. to Allah baka ji ba conversion zai wannan tanin zunubin naka tunda ka tuba da gaske sai Allah ce ku waɗannan zunuban gaba ɗaya ku zama lada ku zama na wannan bawan da ya tuba man da Allah wai zai wannan walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yasnun wa man yaf'al dhalika yalqa athaman يضاعف له العذاب يوم muhala. sai فيه illa man إلا wa amana wa وعمل عملا صالحا sai wanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki na gari to duk wanda suka yi wannan kaga ya faɗi kisan kai ya faɗi shirka ya faɗi zina sai ce to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wadannan waɗannan suni Allah zai canja mummunan zunubin su ya mai da shi lada Allah sa muna da cikin wannan bayan Allah yayin uwa abinda zan rufe da shi shine dan adam ne yake so ya tozarta dan uwansa dan adam saboda zunubi shi kuma Allah abinda da yake so dan adam ya tuba sai ya canja zunubin ya zama lada shi sa addinin musulunci ya hada tozarta mutum dan ya aikata wani zunubi manzo Allah ya ce man satara musliman satara Allah duk wanda sirta musulmi Allah zai sirta shi malamai suka ce in ka gan shi yi laifi karfa mai asiri kai ma za ka yi sai Allah ya rufa ma asiri ko kuma gan shi babu bashi da sitarar sawa to in ka bashi kai ma Allah zai baka sitara kisa da zan mana ita da karshe ita ce wata kisa ta annabi Musa akan wannan babu annabi Musa alaihi salam da shi da mutanensa suka rasa ruwa sai suka fita bayan gari roƙon ruwa da suka daga hannu suka roƙi Allah sai Allah ce ya Musa ya kai annabi Musa ba zan yi wannan ruwan ba ba zan yi wannan ruwan ba sai wani mutum da ke cikin al'ummarka da ya shekara arba'in yana saba musu ya fito fili a cikin jama'ar annabi Musa akwai mutum da shekararsa arba'in yana saba ma Allah Allah ya ce sai ya fito fili bawan Allah ne yana jira wani ya fita sai gaba wanda ya fita sai ya tabbata shi ne shi kuma yana jin kunya ya fita sai sun kuya a cikin bargonsa ya ce ya ubangiji lokacin da nake saba ba ya ubangiji baka tona mun asiri ba yace ya ubangiji na tuba Allah ka yafe mu Allah ka yi mun kaza Allah ka yafe Allah na tuba Allah ka mun gafara kawai sai ruwa ya sako ruwa yana sakowa annan Musa ya ce ya ubangiji ka ce ba za ka yi ruwa ba sai wanda ya shekara arba'in yana saba ma ya fito kuma gashi bai fito ba amma ya ubangiji ka yi ruwa ya haka annan Musa ya tambaya sai Allah tabaraka ta'ala ce da annabi Musa lokacin da yake saba mun na rufa mai asiri balle lokacin da ya dawo guri na ya tuba ya zai tona mai asiri saboda Allah so yake ka tuba ka tuba sai rufa ma asiri shi sa an za a je dan aljanna Allah zai kira bawa ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba ya ce Allah na yi karan sai ringa jin cewa ai akwai kasu gingima gingiman laifuka da ba fito min da su wannan kanana ne aka fito min da su sai ya ce sai ka ce ya ubangiji ban ga laifuka na na kaza da kaza da kaza ba sai Allah ya ce na rufa ma asiri na sitirta ka a nan lahira kamar yadda na sitirta ka a duniya ka je ka shiga aljanna da ka Allah sai yake a tuba kar kai don mace ma wajen kai wani zunubi wani zai ce ma hutu zaka ba wani adadin zunubi da Allah ba ya yafi babu shi kar wani ya raba ka da rahmar Allah amma dai ka tuba kafin lokacin tuba ya wuce dan ka zo gargara Allah ba zai karba ba in an zo tashin alkiyama kana raye Allah ba zai karba ba in sai da ka zo mutuwa zaka tuba Allah ba zai karba ka tuba tun kana da lafiya da rayuwarka da karfinka Allah sai ya karba a cikin isaninsa ya mai da cikin wala ta burina wa ta'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha an waliha wa maulaha muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala halin da muke ciki Allah yi mana Allah yi mana duk wanda yake da sa hannu wajen cutar da mu da sa kuma a cikin wannan kunci in mai shigowa ne Allah ya shirye shi in ba mai shigowa bane Allah ka hada shi da bala'in da ya fi namu Allah ka hada shi da mummunar rayuwar sama da mummunar rayuwar da ya jefa Allah madaukakin sarki kar ka bar shi ya sarara kamar yadda ya hana mu sarara Allah ka yalwata mana a cikin ya ubangiji Allah ka ba mu ni'imarka ka ba mu wadatarka ka ba mu walwalawa a cikin wannan rayuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid